Karfe biyar da mintuna talatin a nan yamai masu raro Asmana shi nake muku sallama a cikin shirin labarai da harshen Hausa daga nan studio Kalangu. A cikin shirin za ku yi cewa yau ce ranar 'yan gudun hijira ta duniya muna ɗauke da ƙarin bayani a kai. Za ku ji halin da ake ciki a game da yanayin rayuwar al'umma a jihar Difa yayin da wasu ƙungiyoyin fararen hula ke shirin yin zanga-zanga kawo musu goyon baya. Akwai bayani akan shirye-shiryen gudanar da jarabawar Birebe a ranar Laraba mai zuwa. a rahoton musamman za ku ji bayani a kan al'adar tashe a maradi. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, yau ashirin ga watan Juwan ranar 'yan gudun hijira ce ta duniya. alƙalin hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira sun bayyana cewa mutane miliyan hamsin ne suka tsinci kansu cikin halin barin ƙasashensu sanadiyar yaƙe-yaƙe da kuma wasu ayyukan keta hakkin ɗan adam a nan nijar 'yan gudun hijira na ƙasar mali su dubu sittin ne ke rayuwa a jihohin tawa tilibiri da yamai hukumar kula da 'yan gudun hijira ta nan nijar ta shirya wasu bukukuwa domin su a yau a makarantar darussalam da ke nan yamai domin nuna musu cewa suna da goyon bayan sauran al'umma Muse wato Musu Bukum shine shugaban 'yan gudun hijira na Mali da kenan Yamai yawansu ya kai mutum dubu biyar kuma suna rayuwa a cikin mawuyacin hali in shi shi. Wannan sallar abin farin ciki ne da alfahari a gare mu, musamman mu 'yan gudun hijira domin tunatar da mu cewa muna da ƙanne da yannai da kuma iyaye a ko'ina. A nan Nijar mun kai 'yan gudun hijira dubu hamsin da biyar da ke rarrabe a cikin sansanoni daban-daban. A gaskiya maganar yadda muke gudanar da rayuwarmu tambaya ce mai ma'ana, musamman a wannan rana ta sallar 'yan gudun hijira. Tun shekara dubi goma sha biyu da muka guje wa yaƙi abu ne mai matuƙar wahala a gare mu da damuwa misali wanda yake da shekaru hamsin ko sittin da wuri lokaci guda ya kasance ɗan gudun hijira wannan ina ganin babu wata damuwa da ta huce wannan kuma babbar matsala da muke fuskanta tun lokacin da muka fuskanci wannan matsala babu wani tallafi da muka samu a hukumance muna rayuwa ne a cikin halin kakanikai kai ma in ce maka mun zama tamkar mabarata une sorte de mendicité. Nous sommes même des mendiants. bayan mummunan harin garin boso na ranar uku ga watan juwan dubun dubatar mutane na farar hula sun bar gidajensu inda suka koma garin difa da kuma garuruwa na tsawon hanyar kwalta ministan cikin gida ya kasance wurin waɗanda wato waɗannan mutane a ranar juma'ar da ta gabata ya kuma bukace su da su koma gidajensu a cewar magajin garin boso alhaji ba kuma madu kimanin mutane ashirin sun riga sun koma a garin na boso tun ran juma'a da aka yi wannan bannan 'yan boko haram da suka shiga mutane duka sun wase suna difa suna gangam suna gari wanzam har ma kinjandi mutanen na can suke mm. yanzu akwai mutane yanzu akwai mutane kadan kaman chef de ménage ashirin wannan deja sun tai sun zamna a gidansu eh akwai masu son koma yanzu ma muna, muna bisan shi deja alhamdulillah deputy hamed ben amida ya bamu motoki wannan alhamdulillah nan da gobe insha Allah za mu fara dauka mutane na za mu kai su nawa ne yan boso yan boso sun kai kaman dubu shida magajin garin boso kenan ba kuma madu a hira shida wakilinmu adam babu karna Wata daɗe ƙungiyar fararen hula ta ɗaura aniyar shirya wata zanga-zanga domin kawo goyon baya ga al'ummar jihar Difa da kuma jami'an tsaro a wata ranar biyu ga watan Juye mai shirin kamawa. wani guri ƙungiyoyin ke buƙatar su cimma ta hanyar wannan zanga-zanga? Alhaji Ahmadu Muhammadu, shugaban ƙungiyar Open, ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin bayani. babban manufa babban guri wanda muka sanya ma wannan hutowa da muke so dukkan 'yan garin yamai kwansu da kwalkwata su yi shine mu kawo goyon bayanmu ga 'yan uwanmu da suke zaune a cikin jihar difa suke ganin walakanci suna ganin wahala iri-iri abin da muke so shine mu kama musu mu kawo musu goyon bayan mu na ɗaya na biyu sojawa na ƙasar Nijar muna so mu kawo musu suma haɗin gwiwa mu kawo musu ƙarfin zumuncin mu saboda mun san irin matsalolin da suke fuskanta da mu mu kwana a lahiya a cikin ɗakunan mu su kuma kansu sojawa su ma su ƙara samun kuzari daga wajen goyon bayan da muka basu domin su fuskanci eh, mutuwa wadda suke gani kowace rana yau an shi ne dai gurin da muka sanya ma wannan eh, hitowar ta biyu ga watan juwe in allah ba mu rai da lahiya Alhaji Ahmadu Muhammadu kenan shugaban kungiyar Open. daga ranar 23 ga watan ko kuma daga ranar 23 zuwa 24 ga watan juan birnin yamai zai karbi zaman taron ministocin harkokin wayar sadarwa da kuma fasahar zamani ta bada labarai na kasashen siriyawo a wani matakin shafe fagen wannan taro kwararru a fannin harkokin tangaraho na kasashen siriyawo sun shirya wani taro yau a palais de congrès inda za a nemi hanyoyin sauƙaƙa samun intanet da ƙasashen da ba su da ba kusa da wato teku kamar ƙasashen mali burkina faso da kuma nijar isufu bubakar na daga cikin waɗannan ƙwararru daga nijar cikin teku ne adda kabul manya masu kawo internet kamar ƙasa niger burkina da mali da ba su da teku a diba ta yaya ne za a ba su hanyar ratsa ƙasashen wa'ancan don su cimma teku don su samu zarcewa ga yanar gizon babba ta duniya cikin rahusa ta haka nan kawai aka iya rage ma masu unhwani da shi cikin ƙasa yau in ka diba kuɗin intanet a senegal yalla nan ga ya yi dubulkin yadda mai unhwani da shi ke biya don dalilin niger ba mu kai ga teku don sai mun biya eh, wucewa da muke cikin wa'ancan ƙasashe kuma mu mu sayo su kuma direktaman ga manyoyin wayoyin suke don ka ba su biyan kuɗin ga wata ƙasa don su kai ga mayoyin waya don don shi ne kuɗin ya yi hawa cikin kasashen namu uku don ka abun nan da ake ce ma solidarity economic sai a diba su wa'ancan da adda teku yadda za su sauka wucewar mu da bamu da teku don mu kai ga wa'ancan abun nan a gobe ne ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kadar abdulmumuni usman sai gurfana a gaban alkalin shari'a a kotun yamai kamar yadda lauyansa ya bayyana ana zargin sa ne da furta kalaman masu alaka da buƙatar yin juyin mulki ta hanyar shafin sada zumunta na intanet wato facebook a nijar dai babu dokokin da suka jebanci wato yancin bayyana ra'ayi ta hanyar sada zumunta na intanet in shi abbas abdulaziz shugaban kungiyar kare masu amfani da waɗannan kafafe Kafafen sadarwa na zamani su ne ke kan gaba wajen ɗaukar nauyin layoyin da suke yadawa. Yanzu abin da ya shafi jama'a da ke yada labaru ta kafar sadarwa na zamani su ma babu wata doka a kansu. Idan mutum ya faɗi albarkacin bakinsa, ni ina ganin in akwai wanda ya kamata hukuma ta hukunta su ne masu waɗannan kafafen sadarwa na zamani, ba wai waɗanda suke yada labaru a ciki ba. Babu wata doka da ke hukunta masu kafafen sadarwa na zamani a Nijar, ko hukumar CSA da ke kula da sadarwa ba su iya fiddo muku wata doka a game da wannan kafafen sadarwa na zamani. Kinan duka abinda babu doka a kansa. Ina ganin idan mutum ya faɗi albarkacin bakinsa babu laifi a ciki ta hanyar waɗannan kafafen sadarwa na zamani. Abbas Abdulaziz shugaban kungiyar Actis. nan da kwanaki biyu ne za a gudanar da jarabawar neman breve a duk faɗin ƙasa a cewar amarzak adam daraktan ma'aikatar kula da jarabawar ta breve an ɗauki dukkan matakan da suka dace a yamai da sauran jihohi hakanan ma an ɗauki ƙwararren matakan tsaro domin ganin komi ya gudana a cikin kwanciyar hankali daraktan ya ƙara da cewa ɗaliban dubu ɗari da ashirin ne jarabawar ta breve ta shafa a bana amarzak adam ya yi wa rahilatu usmana ƙarin bayani yanzu a region ne ake yin ta ba nan ba minister mu komi mun yi mun aika kenan yanzu a can ne komi kamata a yi shi kowace region kuɗin da ya kamata ta yi aiki da shi an aika mata yau da muke magana wannan akwai reunion da yawa da ake yi ko ina region tsakanin mushina da inspector da director regional da mission inda muka aika daga nan minister don akwai wata matsala duka a ciwo kanta don zancen mushina ma ana yin shi insha Allah kayan aiki dai na harka examen duka an aika zancen difa ba wani mushkila a difa tunda daman problem in boso ne to boso bana Allah ya sa babu kandida kenan babu santar a boso amma akwai su akwai matakin da za a ɗauka don dai yaran nan su jarraba kenan sauran kandida na jihar difa su dai ne za a ma jarrabawa A wata sanarwa da ta fitar a ran Asabar da ta gabata kungiyar kwararrun likitoci ta Sanfamer ta yi Allah wadda da korar wasu sabbi likitoci su sha tara daga aiki. Hakan ya biyo bayan wani kuduri da ministan kwadugo ya ɗauka a ran tara ga watan Mai. A yau mun tuntuɓi ko kuma tattauna da ɗaya daga cikin waɗanda wani al'amari ya shafa Sharfu Basharu Muhammadu ga abin da yake faɗa. Tuni ƙudurin da aka yi amfani da shi wajen tsige mu an shafe shi na ƙin komawa a fagen aikinmu duka da yake mun koma a bakin aikinmu tun tuni. Saboda an ɗauke mu ne tun watan Oktoba biyar sai muka jira wata sanarwa 28 ga watan Abril wadda take cewa mu koma a bakin aikin mu kafin biyar ga watan Mayu. Ina iya cewa mafi yawan jama'a da ke bisa jerin wannan sunayen sun koma a bakin bakin aikin su kafin ranar. Sai kuma muka samu labari an tsige mu aiki tara ga wata. Alhali kafin ma biyar ga watan kowane mu ya koma a fagen aikinsa. A cikin jami'ai talatin da biyu da suka tafi neman ƙarin ilimi. Akwai hudu da ke jiran inda za a kai su su abin bai shafe su ba. Sai kuma a cikin mu 28 da abin ya shafa. Sai muka yi la'akari mutum goma sha takwas ne aka tsige a cikinmu. Ka'idar aikin gwamnati ba ta tsige ma'aikaci ba tare da ta yi masa kashedi ba. Sharfu Bashir ke ɗaya daga cikin sabbin da wato gwamnati ta kora. To, daraktar fadar ministan kiwon lahiya al'umma da muka tuntuɓa ta bayyana cewa ba ta iya cewa komi a halin yanzu a game da wannan batu. To, kai tsaye za mu shiga cikin shirin namu ko kuma rahoton namu na musamman. a cikin watan azumi musamman wato a cikin kwanaki goma na tsakiya ana yin wata al'ada da ake kira tashe waɗansu ziyarce-ziyarce ne da matasa ke yi da dare inda suke bi gida-gida suna neman a basu sukari kayan abinci da dai sauransu a maraɗi wani iyali ne ya yi fice a game da wannan al'ada shine iyalin marigayi malam abdu kura a unguwar limanci wadda shekara da shekaru yana bunƙasa wannan al'ada mutane muhammadu ya fassara mana rahoton da wakilin muhammadu wato muhammadu maman ya aiko mana Komi za yi kai bismillah ya rahama. Iliya shi ne shugaban tawaga da ta ƙunshi matasa da yara ƙanƙana da ke biyarsa waɗanda suke zagaye unguwa-unguwa gidaje-gidaje suna wannan al'ada ta tashe inda suke samun kyaututtuka daga masu gidaje a cikin anishuwa da kuma ƙayatarwa inda suka bayyana cewa sun gaji wannan al'ada ne daga kakanninsu. Ita wannan waka ita ce kamar gida-gida inda muka je inda muka san tsoho na zuwa tun yana raye. to nan ne muke zuwa sai mu ta ana ba mu sadaka amma sai ta azumi ya kama in ya kwana sha biyar muke zuwa gida gida gida muna inda tsoho ke zuwa mu je duk mu kewa garin nan kuma haku zuwa kwana goma sha biyar tun ana tsohon gari waya mu suka yi hukumar ta zo gare mu. sai dai wannan al'ada ta bambanta da yadda ake tsara tashe a wannan zamani. sai mu sauka ba ko gane ba in muka sauka ba sai mu shirya ta mu tsara ta da kyau kamar ka tsara zana sai mu nan tsaka sai mu yanka waya eh, sai mu sa kawo balaluwa to duk inda muka je ita ce ta yi mana wasa da ita sai mutane na jin daɗi suna dariya. a cewar iliya a lokacin da da kakanninsu suke gudanar da tashan ba kamar wannan lokaci ba da mutane suke tsuke hannun kyauta. Ga da mutane suna alheri sosai ana samun kuɗi matuka yanzu kamar misalin ɗaya rana abin da za a samu gada yanzu sai a yi wajen kwana biyu ko uku sannan a haɗa abin ɗaya rana aka yi ta sai a samu jikka ashirin sama da jikka ashirin yanzu ba a samu saboda mutanen dan alherin ya ya janye kwarai bai a wuce a samu jikka goma ko ƙasa da jikka goma ma yanzu A halin yanzu dai waɗannan iyalai suna ci gaba da karɓar jama'a da suke buƙatar a koya musu wani al'ada ta tashe, wadda tana ƙara ƙarfafa taimakon juna da kuma jin kai. Mutari Muhammadu, Studio Kalangu. a gaida Mutari Muhammadu da kuma Muhammadu da a game da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman da shi muka karshen labarin namu na harshen hausa na yau ana muke ca a huta lahiya